rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai ɓatar da shi kuma wanda ya ɓata babu wanda zai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan allah ne kuma manzon allah ne Ira da amincin allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo baya da ainihin kyautatawa hakika zance mafi gaskiya shine littafin allah shirya mafi ainihin wato kyawu da zama alheri ita ce shiryar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani abu da aka fare shi aka kirkire shi wannan abu shi yake kira bid'a duk wata bid'a kuwa yar wuta ce Allah ya tsare a cikin Alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ainihin wato shar'anta mana shari'o'i da dama a daga cikin shari'o'in nan akwai matsala dangane da iddar mata da abin da ya shafi harka ta azumi da harkar sallah da waɗanda ke da alaƙa da abubuwan da ke da dangantakar kwanaki da makamancinsu duk waɗannan ibadojin baki ɗaya sai Allah ya rataya mana su dangane da yadda jaririn wata yake fita da kuma yadda yake bayyana a lokacin sahabbai sai suka zo suna tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa menene ya sa wata yake fitowa ɗan ƙarami amma sai koma yana ainihin wato da girma har ya cika daren sha biyar sannan ya koma ɗan ƙarami kamar yadda yake kamar yadda malaman tafsiri su suka ambaci waɗannan kisoshi amma gaskiya min haisu isnaduha min haisu isnadiha لا تصح لأنها من رواية سدي الصغير وهو كذاب gaskiya ta hanyar isnadin wannan bai inganta ba amma malaman tafsiri suna ainihin ambatar wannan magana riwaya siddi as-saghir malam na dakali haka suke ce mishi wani makaryaci ne gaskiya a zahiri dai an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jaririn wata to Allah maɗaukacin sarki sai saukar da aya ta alƙur'ani yana cewa wa yas'alunaka anil ahilla suna ka game da ainihin jinjirin wata qul hiya mawaqitu lin-nasi ka ce musu shi jaririn wata din nan yana bayyana ne saboda ya nuna wa mutane lokuta wal hajj da kuma tsare-tsare na ibadojinsu wato yana bayyana jaririn wata tana nuni ne zuwa ga lokacin ibadojin azumi da iddar mata da kuma lissafe-lissafen shekara da aka saba wane ya karɓi bashi wurinka wane an yi yarjejeniya watan yana bayyana ne don ya rinka taimaka mutane wajen kyautata wannan lissafi sannan kuma don su gane lokuta da watannin aikin hajji to ibada mafi girma daga cikin ibadojin musulunci su guda biyar ɗin kalmar shahada sallah azumi zakka hajji da ainihin waɗanda kuma za su biyo bayansu azumi na daga cikin ibadoji mafiya girma wanda saboda girman shi Allah da ya shar'anta mana sai jawo hankalin mu cewa ba mu kaɗai ya shar'anta ba al'ummomin da suka gabace mu ma an shar'anta musu domin yin azumi yana samar da tsoron Allah ga mai to matsalar da take ita ce shi azumi ana ɗaukan shi ne ta in an ga wata kamar yadda ake sauke shi in an ga wata to matsalar ganin wata a musulunci tana iya faruwa ta hanyar mutum ɗaya mutumin kirki adili a don kai ba don hadisin da al'imamu abu dauda ya ruwaito sahihi daga sahabi abdullahi dan umar yace tara an nasu hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aytu sama wa amara nasa bi siyami jama'a sun nemi ganin wata wato ashe sunna ce ta salaf sahabbai da waɗanda suka ainihin bayan Allah na gari cewa in yammaci ta yi ba wai na ƙarshen ramadanu ba kawai kowane wata sai jama'a su tsayi suna neman ina za a ga wata yammacin ƙarshen watan da ya gama sai a tsaya ana duban ina ne za a ga sabon wata wannan sunna ce to mutane sun yi haka dangane da sha'aban da ya kare ana fatan ramadan ya shiga abdullahi dan umar ya ce ni sai na zan ina daga cikin waɗanda suka ga wata na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yarda da ni ya yarda da shaida ta ya dau azumi kuma ya ce mutane su dauki azumi wannan hadisi shi kadai ko ba a gwama shi da wani ba ya isar wajen cewa in musulmi mutumin arziki ya kawo riwaya ya kawo magana cewa ya ga wata za a iya ɗaukar wancan hadisin arabi da suke hujja da shi hadisi ne da'ifi mursali Da hajata fihi al-imam an-nasa'i ya fitar da shi cewa an ga wata wani ba kawai yazo yace manzo Allah ya ga wata annabi yace kashi da la ilaha illallah kaza kaza kaza kaza yace to a tashi a kira sallah wannan hadisi da'ifi ne dan haka wancan ya isar mana insha Allah a takaice musulmi guda ɗaya in ya zo ya shi da ya ga wata za a iya ɗaukan azumi kuma wannan ɗaukan azumi duk al'ummar ƙasa baki ɗaya da duniya kakaf ya ishe su su ɗauka domin manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ya rataya mana yin azumi ɗin nan kenan da ganin wata domin ya zama duk duniya an tashi da ainihin azumi a rana ɗaya an sauke a rana ɗaya don haka watan ya zama ƙwaya ɗaya ne daga nan ne ake gane kuskuren wasu malamai da suka ce akwai ikhtilaful mafale wato akwai bambanci tsakanin ganin watan wasu ƙasashe da wasu kasashe wannan magana gaskiya ingantacciya ba ce ingantacciyar magana ita ce watan nan dai kwaya ɗaya ne in ya fito a najeriya to ya fito a dukkan duniya sai dai wata ƙasar in allah ya sha makance musu ba su gan shi ba ko kuma wata ƙasar allah ya bayyana shi amma jido ya zo ya rufe shi to a ƙarƙashin haka in aka ce an ga wata a najeriya babu shakka wajibi ne dukkan musulmin duniya su ɗauki azumi in aka ce an ga wata a kowane nahiya ne na duniya wajibi duk musulmin duniya su ainihin ɗauki azumi domin watan nan shine kwaya ɗaya ba wai na Najeriya daban na Nijar daban ba a'a in dai bayyana to ya bayyana ya rage kawai lokaci ake jira misali in an ga wata a Saudi Arabia ya lazimce mu da zarar mun ji sun gani tare da cewa mu rana bata faɗi ba ma a lokacin sai mu tabbatar da cewa to an ga wata muna jiran rana ta faɗi ne kawai mu duba don mu ƙara tabbatar da mu ma ya bayyana a ƙasar to da lokaci zai yi domin karfe bakwai in ta a saudi arabia lokacin karfe biyar ne a najeriya kun ga rana ba ta faɗin mana ba to in aka ce an ga wata saudi arabia wajibi ɗan najeriya sai ya ɗauki ainihin azumi in rana ta faɗi ƙasar ku najeriya ba ku ga wata ba wannan ba hujja ba ne shi ke in aka ce an ga wata a najeriya ta iya yiwa saudi arabia a ɗazu sun duba ƙarfe bakwai ɗinsu ne ma ba su gani ba yanzu mu kuma nan an zo ainihin an duba an ce an gan shi wajibi ne saudi arabia da dukkan duniya su amince su ɗauki ainihin wato azumi wannan ita ce dokar musulunci wadda take yawo akan ainihin dukkanin musulmi to a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ishara zuwa ga cewa mutane mafi alheri su ne mutanen da suka rayu tare da shi zamanin shi sannan sai waɗanda suka zo bayan su sannan waɗanda suka zo bayan su sai annabi ya sannan sai al'amari ya fara lalacewa mutane dangane da karɓan shaida kuma sai mutane su zo suna ba da shaida tun ba a tambaye su ba sai ka ga zalunci da ainihin wato ta'addanci ya bayyana a cikin su wato wannan hadisi yana nuna mana gwargwadon yadda zamani ya ƙara nisa daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya da zalunci da rashin amana suna ƙara yawa sannan shaida tana ainihin ƙara sassauci ana samun mutane suna ƙara lalacewa shaida ta banza za ta iya faruwa to wannan yasa irin tsatsauran matakin da aka ɗauka a zamanin annabi da sahabbai babu shakka akwai bukata a ƙara tsaurara mataki fiye da wancan a waɗannan zamunan namu domin gashi wannan hadisi na imran dan husaini da ke cikin bukhari ne mana ishara akan shaida tana ƙara lalacewa al'amarinta na rushewa gwargwadon yadda duniya ta ƙara nisa wannan matsala ita ce abin da yau take faruwa a duniyar musulunci abin ta takaici a duniyar musulunci a yau babu wata shekara da za ka samu duk duniya an ɗauki azumi a rana ɗaya an sauke rana ɗaya an yi ƙaramar sallah rana ɗaya a yi babbar sallah rana ɗaya ainihin wato tare da lissafin kowa ya amince kan haka sai ya zan wani ya ɗauka wani bai ɗauka ba wasu sun ɗauka wasu ba su ɗauka ba wasu sun yi sallah yau wasu sai gobe wasu kuma sai jibi menene yake faruwa a ƙashin gaskiya saboda Allah ɗauko waɗancan zahirin nassoshi na shari'a da aka yi aka yi aiki da su a waɗannan lokuta ba tare da an auna waɗancan nassoshin hadisai da ke nuna mana zamani ya ƙara rikicewa ba don haka shaida wajibi sai ta ƙara ƙarfi sai a ce ai a zamanin annabi gashi mutum ɗaya ya zo ya bada shaida an karɓa to yanzu ma da zaran mutum ɗaya ya zo ya bayar da shaida sai a karɓa gaskiya ne to amma kar ka manta shahadar ta lalace a bisa yadda take a dace kwatankwacin a da ɗan firamare 7 in ya gama aiki in ya je sai a dauke shi a bashi babban mukami mukamin da a yanzu in ka gama sakandare da wahala a ɗauka a baka wato ita kanta shaidar ta boko a ta kara lalacewa a bisa yadda take a da jama'a mun gane wannan da kyau wallahi haka al'amarin nan yake to ashe a yanzu akwai bukatar in kwamitoci ne musulmi za su kafa dangane da matsalar ganin wata wajibi su kafa idan wasu matakai ne za su ɗauka masu tsauri wajibi ne ainihin su ɗauka yanzu a yau da nake magana ɗin nan shi yau ɗin nan ranar juma'a ce wadda ta daidai da hudu ga wata na ainihin shawwal a lissafin ainihin watan shawwal ɗin najeriya shekara ta dubu ɗaya ɗaya shi daidai da ashirin da tara ga watan disamba shekara ta 2000 baturi to amma a yau biyu ne ga watan shawwal ɗin saudi arabia wanda ya daidai da shekarar 1421 ma'ana kwana biyu ta zara tsakaninmu haka lissafin yake in ka tafi ƙasar sudan haka lissafin yake in ka tafi ƙasar qatar haka lissafin yake in ka tafi ƙasar masar in ka tafi ƙasar yaman su kuma yau nasu lissafin ya sha bamban da waɗannan guda biyu su kuma yau suna ainihin uku ga wata ne ma'ana yanzu bana kenan akalla musulmi sun yi sallah kashi uku wasu sun yi ranar litinin wasu sun yi ranar talata wasu sun yi ranar laraba musulmin najeriya sun yi sallah ranar litinin musulmin kasar ainihin yaman sun yi sallah ranar talata musulmin kasar saudi arabia da mafi yawancin duwalul khalid yankin tekun fasha kasashen laraba da ke kewaye da nan sun yi sallah a ranar laraba to menene ya kawo wannan saɓanin a ƙashin gaskiya wannan saɓanin ya faru ne sakamakon wasu sun lura da irin waɗannan nasoshi da annabi ya faɗa a zamanin yanzu dole ne a tsaya a dubi yadda za a yi aiki da su wasu kuma ba su dubi wannan ba mutanen da suka tsaya suka dubi waɗannan su ne mutanen nan da malamansu da sarakunansu na ƙasashen saudi arabia da ƙasashen da ke wannan yanki don haka sai suka kafa kwamitoci masu matuƙar ƙarfi game da harkar ganin wata yadda hukumar ganin wata ƙarfinta bai gaza ƙarfin duk wata hukuma da ka sani ta huɗar yau da kullum na rayuwa ba misali hukumar ganin wata a ƙasar saudi arabia kamar hukumar ptf ce ko kuma ainihin hukumar da ke kula da harkar lafiya ko hukumar da ke kula da harkar ilimi shin ana sassauci game da hukumar ptf misali sanda take aikinta a ƙasar nan ana sassauci game da ainihin hukumar kula da lafiya hukumar kula da abinci hukumar kula da asibitoci hukumar kula da wutar lantarki ruwan famfo da makamantansu ma'ana yadda ka san waɗannan hukumomi ne masu zaman kansu yanzu in ka tashi a nan zaria ka san inda wata board take ka san inda nepa take ka san inda nitel take ka san inda asibiti yake ka san inda hukumar makarantun firamare da sakandare da jami'o'i take haka a saudi arabia in ka tashi za ka san ga inda hukumar ganin wata take wane ne director general ɗinta a ƙarƙashin darakta general ɗin akwai ƙananan daraktoci a ƙarƙashin su su kuma akwai ma'aikata a ƙarƙashin su a kowace anguwa suna da ɗimbin ma'aikata kamar mutum ɗari ko ɗari biyu a kowane kwararo za a samu gwargwadon mutum goma mutum goma sha biyu mutum goma mutum ashirin da makamantansu waɗanda duk sanda kai kwana kace ka ga wata baka daga cikin kwamitin dattawa ɗin nan baka daga cikin suwana da suwana sai a ce to shi kenan ruga da gudu ka je ka samu ɗaya cikin mutanen nan ka gaya mishi ba wai matsala ce da za a ce an kafa shugaban kwamitin yana nan ko kuma 'yan kwamitin suna nan zaria sai kuma ka ga wata a kaduna kafin ka rugo ka taho ka ce ai watan ya riga ya faɗi don haka ba a gan shi ba a'a akwai 'yan kwamitin a layinku akwai 'yan kwamitin a layinku in ka ga wata kai ne wane to ruga da gudu ka je ka samu malam wane ko alhaji wane su ne dattawan da kwamitin ya zo ya sa ku ku mutanen anguwa waye mutanen kirki da kuka amince da su ba wai kwamitin ne zai zaɓan muku ba ku mutanen anguwar muciya ne ko sabon gari ko zariya titi ko kwarbai ko ina suwaye dattawanku ba wai malamai aka ce ba malaman ne dattawan ne shugabanni ne masu mutunci suwa kuka amince da su ga takarda mun ban muku ranar kaza ga watan kaza za mu dawo ku rubuta mana sunayen amintattun ku in aka dawo to kun amince da waɗannan ai taro a jama'a to jama'a waɗannan su ne wakilan kwamiti wanda duk ya ce ya ga wata ya rugo da gudu ya samu ɗaya daga cikinsu ya nuna mishi su shaida tare shi kuma wannan dattijo da ke cikin kwamiti wakili ne na hukuma don haka shi kuma ya rage sai je isar da wannan sako waɗannan jama'a kowa yana aikin shi ai matsalar ganin wata ba aiki ne da kullum ne ba ko amma duk da haka suna da albashi suna da ofisoshi gwamnati na kula da haƙƙinsu kuma ba watan ramadanu kaɗai ko watan babbar sallah ake duba duk watan duniya ne ake aikin dubawa jama'a mun gane wannan da kyau to idan kuka gane wannan da kyau sai ku ga ashe an yi haka ne ba don kuma ba don yadda duniya ta lalace yanzu game da bada shaida ina fatan mun gane to shin a ƙasashe irin namu Najeriya da makamantansu ko muna da wani kwamiti makamancin haka ni dai mai magana Muhammad Awal Adam Albani ban san wani kwamiti wanda yake aiki ko da makamancin haka a ƙasar nan Allahumma sai in an ce watan sha'abana ya ƙare ramadanu zai shigo a lokacin ne a wannan lokacin ne zaka ji ainihin ana cewa to jama'a yau ne duban fari wanda ya ga wata ga lambar sarkin musulmi lamba kaza mai martaba sarki wani lamba kaza mai martaba sarki wani lamba kaza don haka duk wanda ya gani ya buga musu ya ga wata jama'a addinin nan na da muhimmanci a wurin mu kuwa wata ma'ana a faɗi lambar waya wanda bi ya gani kawai ya buga wa sarki zan kai daɗe na ga wata shi kenan sai a rubuta sai a tafi gidan rediyo jama'an musulmi an ga wata a ina a sabon gari an ga wata a ina a jos an ga wata a ina a kwankwaso shi kenan ma'ana shi wanda ya ga watan nan fa ba a gan shi ba musulmi ne ko kafiri in musulmin ne gari ne ko na banza ya dai bugo waya ko ko ba ma'ana waya kenan ba ko ko kuma in ka da wayar za a ce to ka zo kuma ana neman ka ana haka to kun ga daga nan za mu gane hujjar da ta sa mutanen Saudi Arabia in muka ce mun ga wata a Najeriya ba su yarda da mu don mu kanmu abin bai dame mu ba yaushe harkar da kai ka ɗauke ta da muhimmanci za ka haɗa da wanda bai ɗauki harkar da muhimmanci ba ka ce kasuwancin ku zai tafi tare ba zai tafi tare a ce za ku yi noma tare da wani sai kuka haɗa gwiwa sai da damuna ta wata uku da faɗuwa sannan ya zo ya ce to wane yaya ko za a je a share filin nan bayan wasu da daɗewa yau wata uku shuka su ta yi girma sannan shi zo yana ce maka ko za a je a share filin nan a nemo ka tafila da za ta huɗe mana wata uku da yin noma anya wannan abokin noma ne ana tafiya saro kaya a hau mota a tafi karfe bakwai na dare shi sai da gari ya waye mai yawa fasinjoji yan kasuwa har sun jira Legas ya zo ya same ta karfe tara ya ce to wane yaya tafiya tana nan sai a ce ai je jama'a sun tafi wannan abokin kasuwanci ne ina son ku fahimci me yasa mutanen Saudi Arabia muka ce mun ga wata mu a nan Najeriya muka tashi da azumi ranar Lahadi me yasa su suka ƙi wallahi tallahi sun ɗauke mu sakar karo ina gaya muku wannan ita ce kalmar gaskiya ba mu ɗau abin da mutunci mu abin bai da muhimmanci gare mu balle a karɓi magana wurin mu kuma kowa ya san cewa malaman hadisi suka ce sharuɗa guda goma na sa ka zama mutumin banzan da ba a iya karɓan hadisin ka na daga cikin goma ɗin nan suka ce alghaflatu shadida sakarci in yi maka yawa me ya sakarci sai suka ce shine ka karɓa wurin kowa ka ba kowa kowa ya zo ya ce maka manzo Allah ya ce sai ka ce kawo sai ka karɓa wai kai kowa kawai shi kenan kuma kowane sakare ya zauna gaban ka yana son koyan ilimi sai ka koya mishi shi yasa imamu malik bai koya wurin ka sai kai nagari ne baka zaman karatun shi sai ya tace ka kai nagari gari don in ya karba wurin ka mutumin banza in ya je ya faɗa sai ce a malamin ka mutumin banza ne to nan da nan sai ka ga shi ma abin yana neman ya goga mai bakin fenti idan ya zo ya ba mutumin banza in ya je sai a ce yaushe kuma maliku ya fara ba irin waɗannan yan iska hadisai ko shi ma malikun yaya dai to dan haka sai ya tsaya ya tace ka yana cikin karatu ka shigo makarantar shi sai kore ka sai an ba da dalili takaddar waye san ka tukuna tazkiya kai mutumin kirki ne ka zo ka koyi karatu wurin shi ko kuwa idan kuka gane wannan jama'a gaskiya saboda Allah daga nan ne za ku gano amsar wani dalili da ya sa mafi yawancin alhazanmu da 'yan umaranmu masu zuwa ainihin ta harkar kasuwanci suke yawan zagin mutanen kasar saudi arabia saboda shi dan najeriya komai bai da kan gado a wurin shi to so yake kowa ya gudanar da kasar shi zaka ga suna da matsanancin ainihin wato ka'ida wajen hukumar tsaro da sauransu ka je a bincike ka nan a bincike ka nan a bincike ka nan a najeriya ba mu da irin waɗannan abubuwa to in ka je sai ka sai ka tsaya kofar gidan balarabe sai ya zo ya ce maka malam eh me kake anan sai a ina dan huta ne sai ce to tashi ka da kake ai ba su da imani ba sa kaunar manzon Allah ba sa taimakon talakawa to mu ko nan da muke sakar karu sai ka ban mutum haka siddan baka sani ba sai ya zauna kofar gidanka sai ka zo mala lafiya lafiya sai ka shiga gida wani dan yayin yaron ka ya fito shekara ɗaya da rabi gurgur gurgur sai ɗauke shi shikenan sai ya zo ana jama'a cigiya da sanarwa yaro ya bata kai kuma ka bar barawan yaron a kofar gidanka me yasa saboda alghafla shadida akwai sakarci ne yawa tare da mu to wannan sakarcin sai shiga cikin harkar ganin watan wannan shi ne babban dalilin da ya sa ko mun ce mun ga wata a najeriya ba sa yadda ni na goyi bayan kada su yadda don addinin musulunci ba addinin yan iska ba ba addinin wasa ba a yau in aka ce ga wasu an kama su sun tafi aso rock fadar shugaban kasa da ke Habuja za su juyin mulki. Kuna jin za a kai nan da wata biyar ba a naɗa kwamiti ba a kansu? nan da nan za a kama su a ɗau hukuma mai mataki a ba da maƙudan kuɗi a kansu saboda za su juyin mulki amma dangane da matsalar azumi shekara biyar da suka wuce a ƙasar nan al'amari ya zo ya faru rikici aka zo za a yi sallah babba ga kuma arafa wasu malamai suka ce su kam sun kace lallai ranar da za a yi arafan na ran nan za su sallah wannan kuma bid'a ce a cikin addinin musulunci amma ka ce sallah a zahar za ka yi ta karfe 11 na rana saboda mai saboda kana gaggawa duk gaggawa ka kabatta gwamma in lokacin ta ya wuce gaba ɗaya ka yi misali kana da wani uzuri sai ka ce bari kai sallah a zahar karfe goma sai ka ci gaba da uzurinka shari'ar musulunci ta ce ba a karba ba gaba ɗaya gwamma ka bari in karfe biyar sai ka gama uzurin kayi jama'a mun gane wannan da kyau to ta yaya al'amari zai tafi tare da mu da irin waɗannan al'umma kenan gaskiya saboda Allah tsakani da Allah al'amari ba zai tafi tare ba shi yasa kuka ga an ce an ga wata a daren lahadi safiyar lahadi a tashi da azumi yan najeriya aka ɗauki azumi amma su kan ba su ɗauka ba sannan suka ɗauka kashe gari litinin don haka aka tafi mu najeriya nan ana azumi biyu su kuma suna ɗaya ana azumi ashirin da tara su kuma suna ainihin ashirin da takwas ran da ainihin aka tashi su ashirin da tara najeriya kuma ran nan ne ɗaya ga watan shawwal najeriya tana biyu ga watan shawwal su suna talatin najeriya tana uku ga watan shawwal su kuma suna ɗaya to yau juma'a shine najeriya tana hudu ga watan shawwal su kuma suna biyu ga watan shawwal to wannan irin rikicin shi ya faru bara kuma gashi zai sake faruwa bana Shi ne za a zo daidai da ranar da za a hau arafa a makka to a wannan ranar mu kuma a nan najeriya za a ce sallah to ya rage in har aka hau sallah ranar kamar yadda na faɗi an yi bid'a domin ba haka tsarin yake ba in aka jinkirta to ya an yi abin da yake daidai shi ne mu ba arafa ɗin ta hau yau mu kuma mu hau sallar mu gobe to amma daga nan kuma matsala za ta taso azuminmu na baya to yaya matsayin shi labudda tun da mun dawo mun bi lissafin su sa'udawan sai kuma mu dawo mu binciki azumi nawa suka yi su sun yi azumi talatin mu mun yi ashirin da tara to ashirin da tara ɗin nan da muka yi sai zama namu ɗaya ya mutu kenan me yasa namu ɗaya ya mutu domin mun dawo mun yadda da lissafin su wato mun karyata kanmu akan cewa ran da aka ce an ga watan nan ba a gani ba kenan mun rushe wannan ɗaya ya zama yanzu cikin talatin saura cikin ashirin da tara saura ashirin da takwas to tun da mun dawo mun bi lissafin su to malaman fiqh sai suka yi maganganu guda uku malikawa suka ce to gaskiya matsala ta yi matsala za ku rama guda biyu kuma za ku yi kafara ta ainihin faɗi biyu ita ma a nan ma'ana kafara duk azumi ɗayan ka rama shi sai kuma kai mishi kafara sittin ko ka yanta bawa ko kuma ka ciyar da miskinai sittin a ƙarƙashin haka za ka yi azumi biyu ka hada da sittin ko kuma kai azumi biyu ka sai bayi biyu ka yanta ko kai azumi biyu ka ainihin wato abin ka ciyar da miskinai ɗari da ashirin kaga an fara dahuwa kenan kamar ta suna ko biki a gidanka masha Allahu tabarakallahu baɗi ma ka ƙara mun gane wannan da kyau wannan ita ce fatawar malikiya amma shafi'iyya suka ce sai a rama kaɗai babu kaffara shaikhul islam ibn taymiya sai ya ce wannan matsalar ta yi kama da matsalar mutumin da yana ainihin wato azumi sai ya kamar rana ta faɗi don haka sai ya sha ruwa ya sha ruwan shi kenan sai kuma ga rana ta bullo to su waɗancan dai haka suka faɗi waɗannan hukunce hukunce suka ce zai rama zai kafara shafi'iya suka ce zai rama ba kafara ibn taymiya sai ce da kuskure ne babu ramuwa babu kafara saboda wannan magana ta tabbata haka sai na umar ya faɗi to sai shi shaykhul islam ibn taymiya sai ya ce haka ita ma wannan matsala tunda in ta faru a irin wannan surar ba abu ne da mutane suka yi da kuskure ba malamai kullum ke wa'azi jama'a an ce an ga wata a ɗauki azumi in an ce an ga wata a ɗauki azumi ashe kaga jama'a ba su ta'addanci ba daidai suka yi sun ɗauki azumi ne gwargwadon yadda aka ce daga baya al'amari ya zo aka gane akwai rudani sai aka bi abin da yake daidai sai a ce to babu ramuwa babu kafara wannan ita ce ingantacciyar magana tunda kuskure ne ya faru hadisin ibnu majah ko annabi yana cewa Allah ba zai kama al'umma ta da abin da suka yi da kuskure ba wannan ita ce ingantacciyar magana to amma in aka gane an yi kuskure jama'a gaba kuma me ya kamata a yi sai a yi gyara to yanzu abin ya faru shekara biyar da suka wuce matsalar ta sake faruwa bara matsalar nan ga ta za ta maimaita kanta a bana in Allah ya kai mu babbar sallah anya abin nan kuma kuskure ne zai zama ganganci ko kuma a faɗi da hausa 'yan zamani a ce gantaka ce da wauta tunda tunda matsalan nan ta faru ba a ɗaukar mata mataki ba kuma ce ku can nan su dai sanar da ganin wata a hannun sarakuna yake sun riƙe abin gam ba wanda ya isa sai su don sun ce ƙasa ta su ce Allah ya saka musu da alheri amma matsalar in ta zo ta rikice ba wanda zai tafi tafiya ya tambayi sarki sai kuma a zo a tambayi malami kuma malaman ba za a saurare su ne ya kamata ba Hakikanin al'amari matsalar a hannun sarakuna take sarakunan da suka rike musulunci wannan shi ne abin da ya kamata domin na Usmanu na cewa inna Allah za'u bis sultani ma la za'u bil qur'ani Allah na gyara ta hanyar sarki gyaran da sai a yi wa'azi da qur'ani ya gagara yiwa shekara nawa malamai na wa'azi a daina iskanci a daina kaza a daina kaza a daina kaza a zo abin shari'a wai daga kai ya kalle su da wani mai mulki bai wuce wata biyar da nadawa ba yace ya rushe duk waɗannan abubuwan a jihar shi ko a ƙasar shi ba a daina ba ba a kauce ba to kun ga ashe wannan yake nuna mana babu shakka sai an samu mutanen kirki kenan sun samu sarauta a hannun domin su amfani da sarautar su su gyara al'umma to kun ga wannan matsala ba daidai ba ne a saka ido haka sudda sai ta gudanuwa yanzu bara matsalan nan kamar yadda nake ta maimaitawa da ta faru to mun sha tambayoyi a kai yanzu za a yi sallah gobe arafa kuma za a yi babbar sallah ma je sallah sai ce a ku je ku tambayi sarkin musulmi karatu na bai kai ba shi ya sanar da ganin wata to matsalar ni kan karatu na bai kai ba tunda karatu na bai kai in sanar da ganin wata ba to karatu na bai kai in ba ku fatawa ba to amma daga wannan lokacin su sarakunan ba ruwansu yanzu ma su jama'a ba su gano wannan ba sai ta zo ta faru din ne amma mu yanzu mun hasaso haka duk shekara dama in aka samu tazarar kwana biyu tsakanin lissafin saudiya da na najeriya to in aka je babbar sallah sai rage kwana ɗaya ne tazarar in ko har ana so a daidaita to sai dai watannin najeriya baki ɗaya sai su zan sun kammala talatin talatin wannan watan ya zama talatin wannan da muke cikin shawwal ya cika talatin dulka'ada ya zama talatin na Saudiyya kuma duka biyu su kuma su yi nukusa ne shi kenan sai a daidaita kenan amma in ba haka ba to kuma haka abu ne da ba zai taɓa yi ba to tun da ba zai yi ba ƙarshe in aka ce yau ɗaya ga wata na hijja watan babbar sallah a najeriya a lokacin Saudiyya su kuma sai su ce talatin za zo a fara ana biyu ga wata su kuma suna ɗaya ga wata to da za a ce yau babbar sallah a najeriya su kuma sai su ce yau arafa to kuma cikin hadisin abu dauda manzo Allah ya ce arafa ita ce ranar da jama'a suke hawan arafa ko da lissafin ka ya nuna cewa yau ne arafa su jama'an musulmi suka ce a gobe ne za a hau arafa to kai sai ka bar naka lissafin sai ka dawo ka bina su saboda riwayar da aka sake samu cikin sunan abu dauda ta kara karfafa wannan wadda ainihin masruq ya je gaida aisha ranar babbar sallah an je gaida uwar gida uwar muminai sai ta sa aka yi wani kunun zaki a wani baho ko a wani katon daro haka masruk na shigowa almajirinta ne sai ta ce ku ɗiba ku zuba mishi ku zuba mishi sukari da yawa sai ce gwaggo an yi azumi nake ta ce wani irin azumi yace ina azumin arafa ni yau lissafi na ni yau arafa ko kuma jiya kuka hawa arafa sai ta ce kai baka ji annabi ya ce arafa ita ce ran da musulmi ke arafa ba sallah babba ita ce ran musulmi suke babbar tun da haka ne ma'ana dole sai ka rusa naka lissafin kenan yanzu don haka karya azumi arafa da ya kai jiya baka samu yin azumin arafa da aka yi ba kuma yau dole ya rushe dole ta sa shi ya karya azumi waɗannan duk suna cikin sunan abi daura karanta littafin silsila sahiha mujalladin farko to abin da yake wajibi a kanmu in saudi arabia suka ce yau ne arafa dole mu wargaza lissafin mu yadda yau ne arafa gobe mu yi sallah to in haka ta faru to azumin mu kuma ya samu tangarda kamar bana sai ya zama kenan to biyu to shine aka ce to ba komai to amma ba koman nan yau shekara uku muna faɗin ta muna cewa to tun da kuskure ne ba komai amma a gyara gaba to ba a gyara ba ta zo ta sake faruwa bara ba a gyara ba ta sake faruwa bana shin mu masu wa'azi da da'awa haka za a bar mu muna cewa mutane ba komai ba komai abin ya zama shigantaka kenan mu kuma da zaran an ce an ga wata mu cewa jama'a ku ɗauka to mu abin da muke cewa la budda babu shakka a ɗauki wani mataki akan harkar nan amma wallahi mummunan kuskure ne muna da mummunan suka akan cewa a faɗi lambar wayar wani sarki kaɗai wani ya ga wata ya ce wai ya buga mishi shi yasa akwai magana da na tattale ta zama bashi yanzu zan ƙara shelarta a muna roƙon a nan sabon garin zaria an ce an ga wata don Allah waɗanda so ga watan nan muna son mu ga su aƙalla muna son mu ga mutum ɗaya ko biyu ko makamantan haka an ce an gani a fizet to muna neman don Allah ina mutanen fizet su taimake mu wane ne ya ga wata ba wai ka kawo ka ce na ji an ce wane ya gani karatun ba ma guje ke na ji an ce wane ya gani riwaya mun kafa'a wannan riwayar tana da giɗi ko kuma wawuloci ka kawo wane gashi mutumin kirki ne shi ya ce shi ya ga wata halas abin da muke nema ke kafin azumi sai da muka yi wa'azi muka gaya wa jama'a al'amarin ganin watan najeriya ya zama canta ne da kama kaman tasha akwai garurukan da za a ce an ga wata sai ka je ka duba garin sai ga su ba su ɗauki azumi ba ku rediyo ya ce an ga wata garin ku me yasa ba ku ɗauka ba a ai mu ma ba ga wata ba mu ma dai mun ji rediyo ya faɗi garin mu ko kuma an ce an ga wata a gari kaza mutanen gari kaza a ina ne a gari kaza ina anguwa mai suna kaza sun ce duk garin nan duk local government din nan ba wani kauye mai suna kaza anya jama'a babu hannun makiyan mu a cikin harkar nan musulmi mu zauna ba mu da kan gado tsakani da Allah rudani duk babu addinin da ya kai kiristanci rudani dan addini ne na marasa karatu masu karatu yahuda suka shiga suka ruda addinin amma ku duba yadda suke iya hada kansu akan abubuwa amma mu ku dubi yadda al'amarin ya zama fauda ya zama hayaniya kowa ya bude baki ya magana jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka gaskiya mu wannan shine ainihin kiran da muke yi lallai ne musulmin najeriya su tashi su yi ta kiraye-kiraye a gidajen rediyo jaridu talbijin da sauransu to matsalar da take faruwa shine duk wani ra'ayi da ka faɗa wanda ya saba ma gwamnati a ƙasar nan ba wai suka ba ba zagi ba ba cin mutunci ba a ka ce ga gyara to ba za a saka muryarka ba to ake kawai ka faɗi kai musu salati kai musu addu'a Allah ya yaukaka mulkin su to duk gidajen rediyo za a kwana biyar ana sawa amma ga yadda za a gyara al'amari ya tafi ko hannu da yawa da aka yi a cikin azumin nan ko kafin azumi dangane da ganin wata, duk wanda ya bugo waya in yana son ya magana mai nagarta sai ka ji an yanke sai a ce to waya wane ta yanke an yanke shi an ji zai faɗi magana ne za a taɓa shugabanni shugaba ya bari a faɗa mishi bakar magana ko fara shi in aka gama faɗi sai ya tsinta alheri ce sai ya aiki da ita wani mai wa'azi ya zo yana wa'azi kamar zai taɓa karan hancin harunan rashid harun rashid ya nutsu da mai wa'azi ya gama ya ce Allah gafarta mala Allah ya saka da alheri amma ka sani duk taurin kai na ban kai fir'auna ba kai kuma duk karatun ba baka kai annabi Musa ba amma Allah ce mishi wa qula lahu qawlan layyina in kun je ku gaya mishi magana mai taushi aka ce sai da mai wa'azi jikin shi ya sanyi ya zo wa'azi kuma an wa'azantar da shi to amma a ce kar a bashi ya faɗa ya faɗa ka a sa a gidan rediyo ka a sa a jaridu ko kuma a yi editing a zazzara wasu kalmomi a bar maganar ta zo da dumi ta a ƙarƙashin wannan munasabar nake shawarar nake ba da shawara akan duk wanda yake da ra'ayin da yake son ya bayyana duniyar Najeriya da ƙasar waje ta ji ta ya tafi samu wakilin gidan rediyon BBC ko murya Amerika ko murya Jamus duk abin da ya faɗa za su saka ya kamata mu gane wannan amma gaskiya jama'a azumin nan ku duba ayar farko da ta fara shar'anta azumin ramadan a qur'ani ta kare da cewa ne duk wanda ya azumi zai zama mai tsoron Allah ya ayyuhal na amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattaquna ya ku ne an farlanta muku azumi in har kuka yi shi kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka yi za ku samu tsoron Allah shin ibada ce ta wasa to amma duk shekara sai a ba al'umma musulunci a cikin rudani ba gabanni amma babu aikin shugabanci saboda haka al'ummar musulmi ku fahimta ba muna cewa ganin watan ku ƙarya ne ko gaskiya ba ne amma abin da muke cewa wanne mataki aka ɗauka akan harka ganin watan najeriya ko ku sai ruɗani ya faru sai a manta da sarakunan sai mu a zo ana tambayar mu ala gafata malam to mu dai mu san yadda zamu ba yanzu nan wani matashi ya taso daga Saudi Arabia ya ɗauko azumin Saudi Arabia ya zo sai ce to shi yanzu ya iya da kanshi ran da za a yi sallah a Najeriya shi kuma ran nan azumin shi 28 to zai sha ruwa ya sha ruwa rana ka taba jin azumin musulunci 28 watan February ne ai ba watan kafirai bane azumi 28 to kaga shi nashi rudanin kenan alhazan mu ko masu umran mu da suka tafi aikin umra bana su kuma sai dai ci 31 ka taba jin wata 31 Disamba ne ko November ai ba watan kafirai ko dai kai talatin da ɗaya a makka in ba haka ba kuma su ka ainihin wato ranar da suke azumi kai kuma ka sha ta kwana biyu kana shan ruwa duk mutanen maka ba daidai suke ba sai kai mutumin najeriya guda ɗaya kai ne daidai ga su ga ka'aba amma sun fi ka fi su gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau gaskiya saboda Allah muna son jama'ar musulmi su tsaya su mana kyakkyawar fahimta ba mu ce in aka ce an ga wata karka ɗauka ba don muka faɗi maka haka kuma mun saba maganar mu a a'a in aka ce an ga wata ɗauki azumi amma a bincika shin an gani din kafin a ce an gani din an gani din annabi bai ce sai kai ka gani da kanka ba in dai aka ce an gani to amma a tabbata an gani din to ga wata ka'ida tabbatacciya wadda ta tabbata duk da ina jin wannan zai zama cikin hudubar mu ko mai zuwa insha Allahu amma tabbatacciyar ka'ida ce a musulunci ta zo a cikin hadisi cikin sunan abi dauda daga hadisin nu'manu dan bashir ingantaccen hadisi ya ce ni na fi ku sanin lokacin da annabi yake sallar isha sai suka ce ta yaya aka sai ce annabi na sallar isha ne a daidai lokacin da wata yake faduwa a ranar shi ta uku in aka ce wata an gan shi yau gobe jibi to kwanan shi uku da fitowa din nan in ka kalle shi lallai ka ga ya fito kwanan shi uku da fitowa to lallai ka ga ya fito kuma in ya fito zai kai awa ɗaya da rabi ko awa biyu abin da sahabin yake nunawa in rana ta faɗi aka ce yau kwana uku da ganin wata tun daga ran nan ka gan shi ya fito kuma ka gan shi ya fito din nan babu shakka zai daɗe har ai sallar isha a fito abin da sahabin yake cewa ke. to ranar da watan Najeriya ya kwana uku da fitowa sai da muka sanya jama'a anguwa anguwa a garin nan da aka ce an ga wata su je kwana kwana su je su tsaya mana ganin wata tun daga bayan magariba har zuwa isha shin za a ga wata zai fito ni ina ɗaya daga cikin waɗanda muka tsaya muka tsare watan nan muga zai fito ko ba zai fito ba tun da muka yi sallah magariba muka fito jira muke har aka tafi isha muka fito jira muke har karfe tara saura watan bai fito ba wanda a ka'ida ya kamata a ce ya fito ne tun magariba sannan har isha an fito kuma yana nan haka sunna ta ce to sannan akwai wani rudani da ke damun mutanen mu shine cewa in mutum ya ga watan da sai ce yanzu wannan ba gashi ba ai wannan dan kwana hudu ne to hadisi ya cika hadisi sahihi ya zo cikin ainihin sahih muslim babin azumi almajiran ibnu abbas suka ce ala gafarta malam wata ne mu ga ya fito da girma sai muka ce aha wannan ai ya dade da fitowa sai ce a'a ba haka bane manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki yakan faɗaɗa shi wata din ya ƙara mai girma ko da jariri sai malamai suka yi misali da kamar jarirai irin namu jariri na mutane wani yau za a haife sai ka ganshi kokkuke wani kuma sai ganshi kwanan shi uku dan tsuf bai kai wannan na yau ba to haka shi ma wata, don haka ta iya yiwa watan nan jiya ya fito amma yau sai ka ganshi kantar ne ta iya yiwa watan nan yau din nan kwanan shi uku da fitowa sai ka ganshi dan tsuf karanta tafsirin jamal jama'a mun gane wannan da to shi yasa muna kira da ainihin murya ta girma da girmamawa akan cewa ku ji tsoron Allah ku sani da cewa malaman musulunci sun haɗu akan duk wanda Allah ya naɗa mishi rawanin sarauta ko Allah ya naɗa mishi shugabancin al'umma akwai haƙƙoƙinsu guda biyar ko shida dole ne ya kiyaye musu haƙƙin farko aka ce dole ya kiyaye musu addini addini ku ya tsaye akan kalmar shahada da azumi da sallah da zakka da hajji wajibi ashe ku kula da mutane game da tauhidinsu aqidarsu sallar mutane ku kula da su ku kula da mutane ka je kasar Saudi Arabia ka gani in aka ce an kira sallah wallahi ko ba za ka je kai sallar ba wajibi ka rufe rumfar in ko ka ainihin ka buɗe ta ana sallah kai rumfar na buɗe ana kasuwanci wallahi za a soke takardar izinin da aka baka ta rumfa a kwaci dan haka ko yan iskan indiyoyi da yan bangladesh da ake ɗibo su waɗanda wasu ba sa son yin sallah a sassa jiran shago lokacin sallar na yi sai su ja sai su rufe sai su zaman su a ciki sai sun ji an dawo sannan su buɗe saboda an kula da sallar mutane sannan za ga bayan Allah suna yawo suna tuna muku nan kaso sabon gari da mun san irin waɗannan lokacin sallah ya sai ka ji suna karfe ɗaya ta kusa sai ka ji asala asala ana faɗakar da ku ko kun manta ne haka zaka ga suna yawo suna shiga cikin kasuwa suna tuna muku in ka manta sallah sallah lokaci ya yayi wajibi a kula da sallah a kula da azumi a kula da zakka a kula da hajji ba a bar mutum kawai ya samu kuɗi ya cinye shi kadai bai ki zakka talakawa suna ganin shi su ne mishi Allah ya isa in bala'in ya zo ba zai same shi shi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa haka Allah yake ku guji fitinar da in bala'in ta zo ba wanda ya cuta kaɗai za ta shafa ba to a kashin gaskiya al'ummar musulmi mu kun kiran da muke shine a yi wa musulmin Najeriya gata domin matsalan nan wata mata ta rubuto mini takarda a nan da muka musu wa'azi makon da ya wuce ta ce mun ce za mu kafa kwamitin ganin wata shin mun kafa kwamitin nan ne ko ba mu kafa ba yaya akayi tana neman ƙarin bayani na ce tana da gaskiya ni da kaina na faɗi haka a bara cewa za mu kafa kwamitin ganin wata amma nazarin da muka yi in mun kafa kwamitin ganin wata nan ba zai aiki irin yadda musulunci yake so ba kuma mu maslaha gyara muke so ba rubo kan al'ummar musulmi muke idan muka kafa kwamitin ganin wata me yiwuwa mu da ku da muke tare nan ne muka ce mun ga wata za ku yadda wasu musulmin za su ce ba su yadda ba me yiwuwa ya saba wa na gwamnati shi shikenan me muke gudu saɓani, mu ma mun taimaka wa sabanin kuma to ashe su waɗanda al'amarin ke hannunsu su gyara su ci gaba da gudanar da al'amarin kamar yadda na taɓa faɗi kan mulki cewa Allah ya sani ba mu gaji mulki ba kuma ba ma fatan mu samu duk abin da muke faɗi kai mai mulki kakka taɓa tunanin kujerar ka ake so ba mu sha'awa kujerar ka don wannan kujerar kai ga kanka bala'i ce gare ka kai kokari ka sauka kanta a hankali domin wani sahabi ya zo ya ce manzon Allah ka naɗa mukami ne baka bani ba ya manzon Allah me mai maka kowa an bashi wasu sun zo daga bayana a musulunci an ba na minista an ba na kaza ni an banne a baya manzo Allah yake wallahi karka sake roƙan mulki in ka roƙa aka baka Allah zai zara hannun shi ka bari su kawo su nada ka sai Allah ya sa maka hannu jama'a mun gane wannan da kyau sai yace kuma duk wanda ya mulki ranar kiyama sai yayi nadama sai ya rena kanshi ya jama'ar musulmi ku sani sarakuna ne ku limamai ne ku manyan malamai masu fatawa 'yan siyasa ne siyamoni ne gwamnoni ne shugabannin ƙasashe ne ba mulkin ku muke so ba so muke ku yi gyara a cikin mulkin ku sai ku ci gaba da gudanar da jama'a ku ne mulki ya ritsa don shi mulki ritsawa ne to in ya ritsa ka sai dai a cewa na Allah ya fushe ka lafiya Haruna Rashid da aka naɗa shi abin da ya ce ke an zo a nemi shi munna ai ni Allah ka ya amiral mu'minina kai kam kai gam da katar ka haya ruwa sai ce Allah ku. yace ku da za ku min jaje ku ce Allah ya fushe ni lafiya da na fada cikin bala'i Allah yaran nan su daina surutu jama'a mun gane wannan da kyau ko ya jama'ar musulmi kun ji waɗannan su ne bayananmu don haka muna kira ga waɗanda kansu ya waye su tafi gidajen rediyo cewa lallai a san wani mataki da za a ɗauka akan harkar ganin watan Najeriya amma ba daidai bane a bar haka haka a batta kai shi kenan yanzu dai rudani zai zo ya faru da babbar sallah to mu wanne muke ciki shin za mu je masallatan idin da za a yi sallar idi ranar arafa mu yi bid'a ko kuwa za mu je masallatan idi waɗanda su kuma za su ƙetare su yi abin da yake daidai kuma azumin mu ya zanda rikici wanne which one we wanne za mu shiga misali eh don dole dai sai ka shiga ɗaya daga cikin wannan ko dai ka je idin ranar arafa ka yi bid'a ko kuma ka je idin kashe garin arafa to ya dace da sunna take so to amma kuma akwai bashi a kanka to bashin nan sai a ce maka to ba komai tunda kuskure ne ba komai amma ai kokarin gyara kafin baɗi yau baɗi baɗi baɗi har baɗin baɗa daga ta ta zo shekara uku yau ba a gyara ba shin al'amarin nan haka zai tafi musulmi kawai an basu a haka gaskiya saboda Allah wajibi ne su tashi su magana ku sani da cewa an ci ana lokacin demokuraɗiyya ne demokuraɗiyya nan akwai buƙatar a rinka tara hausawa 'yan uwanmu marasa jin turanci ana bayyana musu yau ne ake nufi da demokuraɗiyya demokuraɗiyya shine cikakken yanci akan ka bayyana ra'ayinka ra'ayin da yake gaskiya ne yasa musulmin ƙasar amerika suka ce su ai musulmi ne suna da yanci don haka duk shekara clinton su ya ji ya ziyarce su babbar sallah ya je ziyarce su ya zauna da su su tattauna me dame su karamar sallah haka in azumi ya zo haka su zauna su faɗa mishi yanci ne turawa sojoji masu tsaron fadar shugaban ƙasar amerika mafi yawanci daga ciki sai zan sun musulunta sakamakon an kai su iraki yasa musulmi duk abin aka yi mai sharri sai zama alheri an kai su ne can su je su kashe musulmi a sababbar da bala'i sai Allah ya saka musu musulunci sai suka da masu yankin sai aka ɗauke su sune masu gadin fada sai zan suna da yawa sai dai su dan share wuri su sallah sai suka ce kai ba su yadda ba ai su demokuraɗiyya ake suna da yanci don haka ai musu masallacin juma'a da idi a cikin white house fadar shugaban ƙasa Amerika, aka ƙanƙara musu masallaci da kuɗin gwamnati ba wai ƙwandala kwandala aka yi sadaka ba kuɗin gwamnati suka ce gwamnati ta ɗibi kuɗi ta gina musu masallaci a share musu filin idi su sallolin su biyar su sallah karama da babba kuma su sallah juma'a a cikin fadar shugaban ƙasa kuma aka yi musu haka a yayin da a fadar shugaban ƙasar najeriya aka samar da tarihin da ba taɓa samu a wani fadar shugaba kafiri ko musulmi na duniya ba aka kankara kankarariyar cocin da duk kiristan najeriya wannan cocin yana da yanci a kanta ta haɗe kansu a fadar shugaban ƙasar najeriya aka yi haka to mu musulmin arewa muna da matsala matsalar mu shine ana ƙoƙarin kanmu ya waye amma har yanzu ci baya muke mu ɗan rinka fitowa muna maganganu gidajen rediyon nan da sauransu mu ɗan rinka kafa jaridun nan mu ɗan rinka duk ba ma irin waɗannan su ko suna da kafafen watsa labarai gidajen rediyoyi gidajen talabijin jaridu da suke bayyana manufofinsu manufofin nan nasu Allah ya san yana daga cikinsu gashi nan sun samu shugabancin ƙasar ne aka ta bala'i da su suka ta sharri suka ta rubuce rubuce suka ta ƙarya wasu suka gudun hijira duk akan sai an ba su shugabancin ƙasar gashi nan an ba su shugabancin ƙasar su kama na kamawa su kashe cikin ku ba abin da za a yi ministan tsaro nasu ne ministan shari'a nasu ministan kaza nasu in aka je sai a ce to wannan shari'a ba ma cika yadda za a yi ba don haka an kore su daga kotu kowa ma an sallame shi a tashi magana ta kare an kashe banza me yasa saboda suna da kafofin yada manufofin to ni kuma mutanen mu ba a damu da a tafi a samu wakilin gidan rediyon Najeriya na Kaduna ko gidan BBC ko kaza ga sunan a Kaduna ko Voice of America ka je ku yi hira ba a sai dai in wata matsala kai da ta shafi kanka yanke za ka zama mutumin alheri ba ka gwagwarmaya al'umma ka su samu sassauci game da rayuwa da addini Allah ya shirya da a nan za mu saurara dangane da ma'ana wannan khutba insha Allah ta'ala Allah sarki ya zaba mana abin da yake daidai Allah ya karba ibadojin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk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 إلى كافة الناس عربهم وعجمهم بدين كامل وبشرع شامل صالح لكل زمان ومكان قد نظم أمور الناس أحسن نظام في عباداتهم وأعيادهم ومعاملاتهم وفي سائر أمور الحلال والحرام وساوى في التكليف بهذا الدين بين سائر الناس الخاص منهم والعام فلم يجعل عبادة أحد منهم مقيدة ولا مرتبطة بأمر الآخر ولا بإرادته ومن حكمته وشمول رحمته أن جعل العبادات في الإسلام متعلقة بالظهور والمشاهدة والأمر الجليل الواضح الذي لا خفاء فيه فوقت صلاة الفجر يعرف بطلوع الفجر وانتشاره ووقت الظهر يعرف بزوال الشمس ووقت العصر حين يصفر حين يسير ظل كل شيء مثلا بعد فيء الزوال ووقت المغرب بغروب الشمس وكذلك وقت العشاء بذهاب بذهاب الشق الأحمر ويعرف وقت صيام رمضان برؤية الهلال باديا للناظرين فإن لم يرى مع الغيم فبإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وكذلك شهر الحج يقول الله تعالى يسألونك عن عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فنقلهم سبحانه في هذه الآية عن السؤال عن الذوات إلى الإخبار بالصفات كأن الله قال أنه لا فائدة ولا مصلحة لكم في البحث عن جرم الحلال وإنما عليكم أن تنظروا إلى الحكم والمصالح المرتبة مرتبة على الحلال حيث جعله الله ميقاتا لصيام الناس وحجهم وعدد نسائهم وإلائهم وحلول ديونهم وبه تعرف أشهر الحج أشهر الحج والأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها سواء كان التحريم باقيا أو منسوخا فالتوقيت أيها الناس بالأهلة هي المواقيت المشهورة لجميع الناس منذ خلق الله الدنيا يقول جل جلاله في محكم التنزيل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولأن التوقيت بالأهلة يسهل على جميع الناس معرفتها العالم منهم بالحساب والجاهل به والبدوي والحاضر والكاتب والأمي لكون الهلال أمر آه، لكون الهلال أمر مشهور مشهود به مرئي بالأبصار وأجل الحقائق ما شوهد بالعيان إذ ليس المخبر كالمعاين ولهذا سمي هلالا لماذا؟ لاستهلال الأصوات برؤيته كما سمي شهرا لشهرته إذ الرؤية للهلال واشتهاره إذ الرؤية للهلال إذ الرؤية للهلال واشتهاره بمصابة الفجر وانتشاره وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله هو شهرة العلم بدخوله وخروجه إذ هو بمثابة الصوي والمنار الذي يعرف به حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقال أيضا لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروا خرجهما البخاري ومسلم ولقصد التعبد بالوظائف الواجبة فيه حتى لا يزاد فيها ولا ينقص منها بخلاف الشهور الشمسية التي عند النصارى وغيرهم فإنه لا يعرفها إلا الحاسب أو الكاتب ويجهلها أكثر الأميين من من الحضر وكل البوادي ولا يترتب عليها شيء من العبادات والتعبدات والتعبدات الدينية أبدا ولهذا اعلموا أيها الناس لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب كحساب الجدوال كحساب الجدول وغيرها لكون الحساب مبني على الظن والتخمين لا على العلم واليقين فهم في إجراء عملية الحساب يجعلون شهرا كاملا وشهرا ناقصا إلى نهاية السنة ومن المعلوم أن تمام الشهر ثلاثين قد يتوالى في شهرين وثلاثة والنقص في شهر وكونه تسعا وعشرين قد يتوالى في شهرين وثلاثة فينتقد بذلك نظام حسابهم كما نرى وقوع الخطأ في التقويم حيث يقول بعضهم أن أول الشهر يوم كذا وبعضهم يقول يوم كذا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 إلى إذ هذا من السهل الميسر متى سلكوا مسالكه وأخذوا بعزائمه فلو جرى المسلمون على نصوص الكتاب والسنة في إثبات الأهلة بطريق اليقين من الرؤيا بأن يراه عدد من العدول المعروفين بالأمانة والصدق فيصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم على يقين من أمر دينهم والله لكان أفضل في هفهم من هذا الاختلاف الواقع بينهم في صومهم وأعيادهم لأنهم في هذا الزمان أخذوا يتساهلون في تصحيح الشهادة وتمحيص العدالة على خاصة الأهلة وصار كل شاهد بالهلال فمقبول الشهادة بدون أن يعرفوا ثقته وعدالته ونجم عن هذا التساهل صاروا يشهدون به في وقت مستحل رؤيته فيه ويشهدون به ويشهدون به الليلة ثم لا يراه الليلة ثم لا يراه الناس الليلة الثانية من كل من يحقق بطلان شهادتهم فدخل على أمر الناس بسبب هذا التساهل شيء من الخطأ في هذه العبادة العظيمة فصاروا سبحان الله يصومون شيئا من شعبان ويفطرون شيئا من رمضان فإنا لله وإنا إليه راجعون وبسببه وقع الاختلاف بين أهل الإسلام في صومهم وعيدهم لأنه متى كان بعض أهل الإسلام يعتمدون في صومهم وعيدهم على الرؤية المحققة الذي يشهد بها عدد من العدول الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب فيصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم وهؤلاء هم أسعد الناس بالصواب في هذه القضية ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أسعد الناس بالصواب في هذه القضية ونعوذ به من أن نكون ممن دخل في هذه الفوضى التي والتي كانت واقعة فيما مضى وتكون واقعة في حاضر الوقت ونعوذ بالله أن نكون على الخطأ من أمر عباداتنا من صيام وأعياد وغيرها وبعض الناس يعتمدون في صومهم وفطرهم على أي خبر يأتيهم من أي بلد عن طريق الإذاعة والتلفاز والجرائد وغيرها فيقبلونه على علاته ويعملون به في صومهم وفطرهم فإن هذا بلا شك أيها الإخوة المستمعون من لوازمه الافتراق وعدم الاتفاق كما يشهد به الواقع المحسوس فلو عملوا عملهم في التوثق في الشهادة فلم يدخلوا في صوم رمضان ولم يخرجوا منه إلا باليقين الثابت من الرؤية الصادقة التي يشهد بها عدد من الثقات الحدود كما نص على ذلك جمهور فقهاء جمهور فقهاء المسلمين فحصل حينئذ الاتفاق ولا زال عن الناس هذا الافتراق إذ الرؤية المحققة الصحيحة تجمع أهل الإسلام أو تجمع أهل الإسلام من شتى البلدان فيراه أهل الشام ومصر والعراق والمغرب ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها كما يراه أهل نجد والهجاز واليمن وغانا وغيرهما كما يراه أهل فارس وباكستان والهند وأما ما ذكره الأئمة الفقهاء من اختلاف المطالع بين هذه البلدان فإنما قالوه بمهض الاجتهاد يؤجرون عليه إن شاء الله كما أشار بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما صح عنه في رواية البخاري ومسلم لكنه بمقتضى المشاهدة والتجربة يترجه عدم صحته وأن التفاوت في مطلعه بين هذه البلدان منتف فيراه أهل الشام والعراق ومصر كما يراه أهل نجد والحجاز واليمن لا يتغير عن مطلعه ولا يختلف عن حاله عن حالته لأن الله سبحانه نصب الهلال ميقاتا لجميع الناس عربهم وعجمهم يعرفون به وقت صومهم وحجهم يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وما كان كذلك أيها الناس فإنه لا يتغير بحال ولو جربوا لعرفوا صحة ما قلت والحكمة في ذلك ظاهرة وهي أن تكون طريقة إثبات العبادة واضحة واحدة وما ثبت من الأحكام على رؤية الهلال فإنه لا يتغير بحال ولا يختلف في محل دون محل وإنما يقع الاختلاف بين الناس لاختلاف المرء وعدم توثقه لاختلاف الرأي وعدم توثقه في رؤيته لا المرئية أي الهلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا صومكم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون حديث صحيح أخرجه أبو داود هو خطاب لجميع الناس في كل بلد لكون الهلال إذا ظهر في بلد ورآه رؤية صحيحة فإنه غالبا يظهر كذلك في كل بلد إذا لم يحل دون منبره غيم أو قطر وإذا لم يظهر الهلال فإنما قيل بأنه رؤية في بلد كذا فإن هذا خبر يصدقه اليقين أو يكذبه وما آفة الأخبار إلا رواتها والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل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 حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقيموا واعتدلوا أديدي تسهو أهدك فرادة كو ما ستايا وانيسة دا مسلاتي جسيا إن متن ينيسة انت مسلاتي سهو بباشي دا haɗa sahu da sahun masallaci wajibi ne in ka taho sallar juma'a ko da kana ga za ta kubuce maka kaka kabbarta daga can nesa kana amfani da murya taho ka joni da sahu ko da ita sallar juma'a ta kubuce maka sai ka kabarta sai ka bi abin da ka samu na tahiyan nan ya lazimta maka za ka samu cikakken ladan jam'i tun da lada kake nema gwamma ka bi abin yadda ya kamata amma an ka tsaya can ka nisanci jama'ar musulmi yan uwanka kana bi daga nesa kana cikin haɗari mai girma wannan ku babban haɗari shine sallaka za ta iya zama batacciya a daidaita sahu a haɗa kafaru istaqimu wa atadilu sawu sufu istaqimu wa atadilu Allahu akbar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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر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 زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله الله أكبر عليكم ورحمة الله ah, gaskiya saboda muhimmancin waɗannan bayanan kuma da neman cewa muna ta yaɗa waɗannan maganganu ne ba don komai ba sai don a san matakin da za a ɗauka don a yi gyara a kai domin matsalar addini ba matsalar wasa ba ce kuma don wannan ya zama hamzari kan in har ba a ɗauki wasu matakai a kai ba gaskiya al'ummar musulunci suna da 'yancin su su ɗaukar kansu mataki don haka muna faɗin waɗannan abubuwa da kira da kuma jan hankali waɗanda suka san al'amarin nan ke hannunsu su ji tsoron Allah su ɗau mataki a kai to manufar yaɗa waɗannan abubuwan shi yasa gaskiya tun daga fassara har hudu bar har sallar da muka yi a yau mun ɗauka a kaset mai awa ɗaya da rabi don haka duk wanda yake da buƙatar wannan kaset ɗin to zai iya kawo naira ɗari sai ainihin a ɗaukan mishi kaset ɗin nan wannan shine ka'idar dama da ake bi na biyu muna sanar da ainihin mazaje su baiwa matayensu izini akwai wa'azi da za a yi musu a nan a ranar lahadi insha allahu ta'ala da safe kamar karfe tara ko dai goma haka karfe tara na safe zuwa goma mata 'yan mata da sauransu za a samu malamai 'yan uwansu mata ne da za su yi musu wa'azi wassalamu alaikum warahmatullahi